fiye da wata ɗaya ke gada aka rantsar da shugaban ƙasa bazum muhammad aka girka 'yan majalisa da mambobin gwamnati al'ummomin niger na sa ran wannan sabbin hukumomi za su aiwata bukatun da al'ummomin ke jira a ganin rashida bizo shugabar rukunin zauren shawarar yara da matasa 'yan niger jawabin da sabon shugaban ƙasar ya yi a yayin da ake rantsar da shi na kunshe da ababuwan kyautata sarai a cikin jawabin da ya yi a lokacin rantsar da shi ya ɗauki alkawali mai ba da damar sa rai da lalle zuwa gaba ababuwa za su kyautata balle ma sabbin soye-soye da tun tunkara raga kason kuɗaɗe gaskiya mataki ne da za a jinjina ma da ya bashi farin jini ga mafi yawan al'umma da ma ada saboda mataki ne wanda da jimawa al'umma ke jira da ma matasa. na ta gani Madam Mori Aminatu shugabar mata masu aikin hannu ya zama wajibi ga sabon mahukuntan da su sanya tallafawa mata mata da matasa a sahun gaba domin samun ci gaban ƙasar. Wanga sabon gwamnati alhamdulillah su tsaida gaskiya saboda yawancin abubuwan da ke a rashin adalci ne ke haddasa su. Gwamnati ya saurari 'yan ƙasa ya tallafa idan aka tallafa ma mata matasa to komi zai samu insha Allah arziki zai samu zaman lahiya za ta girkuwa cikin ƙasa. Wasu 'yan ƙasa su kuma na ganin da zubin gwamnati ya zo daidai da abin da suke jira. Da majalisar dokoki 'yan adawa su taɓa nuna rashin amincewa su ba. Sabuwar gwamnati tana ba mu ƙwarin gwiwa. Idan aka danganta da tsohuwar gwamnati, muna fatan za su karɓi koke-koken matsalolin 'yan ƙasa, su kula da al'umma da fannin koyarwa kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa. Gaskiya na ji daɗi sosai inda aka gudanar da zabuu Ina musu fata Allah ya ba su sa'a, Allah ya tanye su da jagorankin da za su yi. Abin da ya fi jan hankali na a wajen kirka mambobin gwamnati mafi yawan su sun sa aikin su kuma mafi yawan ministocin matasa ne. Domin tabbatar da bukatun na 'yan kasar Nijar shekaru biyar da za su biyo su ne za su nuna muna tabbatancin ayyukan da za a yi a zahiri da kuma kawo ɗauki ga kalubalen da sabuwar tawagar da ke jagorancin ƙasar za ta aiwata.